الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين وتن ذو الهجة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari دا da دا da ɗaya wanda دا yi daidai da goma ga watan agus shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirul umma yau za mu tashi shafi na 21 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim su'al tambaya inna min abna'i ahli sunna wal lallai daga cikin ƴaƴan ahlus sunna wal jama'a man yara anna hadha fikran inhizamiyyan akwai mai ganin irin wannan tunani tunani ne wato na rushewa tunani ne na rauni tunani ne na irin mutanen da suke da rauni suke irin wannan tunani cewa ba a inkari ga shugaba a bayyane ba a yin muzahara ba a ɗaukan makami don a yi wa shugaba tawaye suna ganin tunani ne na rauni wai malaman da suke bada irin wannan fatawa karfin su ya kare ne sai ya zamanto sun mai da abun wasa ana cewa in fada ya fi karfin ka kamar da shi wasa to malaman matsorata ne malaman rusassu ne to sai ya zamanto suna bada irin wannan fatawa din na'am yani tankul inkar ala wulatul umur muslimin alaniya bi ma'ana barin ainihin inkari ala wulatul muslimin alaniya barin inkari ga masu shugabanci a bayyane hmm? suna ganin duk mutumin da ya ce kada a yi inkari ga shugabanni a bayyane rauni ne ya kama shi tsoro ne shi ya kama shi misali a cikin shi akwai wani abu na taɓewa, ya riga ya taɓe ne daga cin nasara sai ya koma yana ainihin goyon bayan shugabanni wa an faɗi irin wannan magana ɗin. لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف إلى تبني العنف da wannan ne suke kiran samari zuwa ga su ringa bin ka'ida na ainihin tsanantawa su ringa yin amfani da ƙarfi wajen canza munkari in za a canza munkari a yi amfani da ƙarfi misali suna kiran samari zuwa ga irin wannan tunani din an gane ku to wannan shine tambayan da aka yi wa al'allama ibn bas rahimahullah amsa hada ghalatun wannan kuskure ne daga wanda ya faɗe shi da ƙarancin fahimta li'annahum ma fahimu sunna domin lalle masu irin wannan tunani ba su fahimci sunna da kyau ba wala arafuha ko ba san sunna ba kama yan bagi kama yanda ya kamata na'am wa innama tahammuluhum alhamas wa innama tahammuluhum alhamasa wal ghayra li izalati almunkar kawai abin da ya dauke su zuwa ga wannan shine hamasa da kuma kishi na ainihin gusar da munkari sun ga ana kurakurai to kishin gusar da munkari ya ɗauke su akan su fada cikin irin wannan tunani din a an fi ma akan su fada cikin abin da yake saba wa shari'a kama waqa'at al-khawarij wal mu'tazila kamar yadda khawarij da mu'tazilawa suka fada kuma khawarij da mu'tazilawa sun fada cikin ainihin kuskure na kafirta masu kura masu ainihin zunubai kuskure na ainihin yin fada da shugabanni sun fada cikin wannan ne saboda kishin addini an gane wannan ko kuma shi kishin addini ba shi da tasiri in babu ilimi ya kamata kishinka ka ringa auna shi da alkitab da sunna idan kishinka ya saba ma kitab da sunna to wannan kishi ba kishi ne mai kyau ba to su kawarij suna da tsananin kishi na addini da su da mutazila amma matsalarsu shi ne fahimtar addinin kamar yadda ya kamata A gane wannan ko? to da mutum ikhlasi shi kadai a ce mutum yana da ikhlasi shi kadai baya wadatarwa ai wani mutum ne mai yin abu don Allah ai wani mutum ne mai kishin addini da ikhlasi da kishin addini ba shi da tasiri in bai dace da sunnan manzo ba sallallahu alaihi wa sallam na'am hamalahum hubbi nasrul ishaq abun da ya dauke su shine son taimakon gaskiya aw aw ghira lil haqq ko kuma kishi ga gaskiya kenan mutazilawa da kawari suna da kishi suna kuma son taimakon gaskiya an gane amma ko menene matsalar su jahilci hamalahum ala zalika hamalahum zalika ala an waqahu fil batil wannan abu ya dauke su suka fada cikin barna hatta kaffarul muslimin har ya zaman to sun kafirta musulmi da sabon Allah su suna ganin in an ce akwai ceto to kaman ana kwadaitar da ainihin mabiya ne zuwa ga sabon Allah sai suka yi inkarin ceto saboda kada mabiya su dogara da wannan su ringa sabo kai sai suka kai ga matakin ma sun kafirta duk wani mutum mai sabon Allah saboda ainihin mutane su nisanci sabon Allah su kishi ne ya ɗauke su amma kuma kamar yadda na faɗa kishi ne tare da jahilci au khalladuhum dohun finna ko kuma sun dawamar da su a cikin wuta da sabon Allah kama taf'alul mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa suke suka aikata a kan abubuwansu nam al kafaru kaffaru bil ma'asi kaga su khawarij sun kafirta mutanen Allah a mutane da sabon Allah wa khalladul usata fin nar kuma suka dawwamar da masu sabo cikin wuta idan mutum yayi zina sai ce kafiri ne zai dawoma a wuta idan mutum yayi caca kazalika in ya chakiya kazalika ha in ya ci rashawa sai ce kawai dan wuta ne shi kuma zai dawoma a cikin wuta an gane shugaba wanda yake mulki idan yana mulki a ba tare da abin da Allah ya saukar ba kamar irin shugabannin da muke da su a kasashen afirka da kuma kasashen larabawa wanda musulmi ne su amma kuma suna amfani da tsari wanda ba na Allah ba kamar kasashen afirka kaga turawa suka yi musu mulkin mallaka bayan sun musu mulkin mallaka sai suka ba su ainihin mulki da sharaɗin za a ci gaba da zartar da tsarin da turawan suka tsara kuma tsarin da turawan suka tsara suka bar ma ainihin wa'annan shugabanni tsari ne wanda ba na musulunci ba to sai ya zama to shugabannin sun yi alkawari cewa in an ba su mulkin za su ci gaba da zartar da ainihin tsarin da ba na musulunci ba to sai su hawari da masu tunani irin nasu suna ganin duk mutumin da yake mulki sai yayi amfani da tsarin da ba na musulunci ba ya kafirta to amma wannan ya saba ma ainihin aƙida ta ahlus sunna da manhajinsu. su su ahlus sunna sun dauka cewa idan mutum yana bin tsarin da ba na musulunci ba to wannan mutumin fasiki ne shi ko azzalimi baya zamantowa kafiri sai idan ya halatta tsarin idan ya ce demokradiyya tsari ne mai kyau demokradiyya shine adalci demokradiyya ya fi tsarin ƙur'ani da da sunna ko demokradiyya daidai yake da ƙur'ani da sunna to wanda ya faɗi wannan ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji sunan shi kafiri an ji wani ayi amma dai kawai idan yana aiki da tsarin sunan shi mai saban Allah mai saban Allah kuma a ƙa'ida ba a dawwamar da shi a cikin wuta sannan kuma ba a masa tawaye a ɗauki makami a ce dole sai ya sauka an gane su khawarij kafaru bil ma'asi khawarij sun kafirta mutane da saban Allah wa khalladul usa nar sun dawwamar da masu saban Allah cikin wuta na'am wal mu'tazila wafaquhum fil aqibah su ko mu'tazilawa sun dace da su a wajen aqiba a wajen ƙarshen al'amari an gane me ma'ana wajen aqiba wato mu'tazilawa sun saba wa kawari a duniya a nan duniya suna cewa mai aikata manyan zunubai la huwa mu'minun wa huwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilatayn cewa mai aikata manyan zunubai shi ba mumini bane kuma shi ba kafiri ba ne a yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu shi tsakiya yake amma kuma suka ce idan ya mutu zai dawo a wuta a nan duniya dai ba sa kira shi mumini ba sa kira shi kafiri amma in ya mutu zai dawo a wuta amma suka ce azaban shi ba zai kai azaban kafiri na asali ba za a sassauta mishi azaba ba zai kai asalin kafiri mai bautan gunki ko kafiri wanda bai shigo musulunci ba an gane shi ne ma'ana wafa uhun fil sun dace da su a wajen ƙarshe wa annahum fin muhalladu na fiya. kuma sun dace da su a kan cewa lallai suna cikin wuta kuma su ababen dawamarwa ne a cikin wannan wuta ɗin. duk sun yi dace da kawari walakin qalu annahum fi dunya na'am ce lallai su masu saɓon Allah a cikin duniya suna cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu kulluhu dalat duk wannan aqida bata ne da akidan ah, da aqidan ainihin khawarij da aqidan mutazilanci duk gaba ɗaya aqida ne wanda ya saba ma littafin Allah da sunna kuma ya saba ma hanyar magabata wallazi alaihi ahlus sunna wal haqq abinda ahlus sunna suke kai na ainihin manhaji shine gaskiya na'am annal asi la yukaffaru bil ma'asiyati cewa mai sabo ba a kafirta shi don ya aikata sabon Allah malam sahila. Matuƙar bai halarta sabon ba mutum yana zina bai ce zina halal ba yana shan giya bai ce shan giya halal ba yana yin hukunci bigairi ma anzalallah yana hukunci da tsarin da ba na Allah ba yana bin tsari na gurguzu yana bin tsari na demokrasi yana bin tsari na jari hujja yana bin tsari na kaza ya zama a takaice dai yana bin tsari wanda ɗan adam ya tsara amma kuma bai ce wannan tsari halal ba ne fahimtar wannan ƙa'ida yana da muhimmanci kwarai da gaske ga 'yan uwa ka san idan shugaba yana mulki kowane irin tsari yake bi tsari ne na demokradiyya tsari ne na gurguzu tsari ne na wani gargajiyance misali yana bin wannan tsari amma ya san cewa tsarin ya saba wa ka'ida tsari ne na dagutu tsari ne na kafirci an gani amma bai ce halal ba ya yarda cewa ba daidai bane kuma ya yarda cewa irin wannan tsari Allah zai yi wa mutum azaba Allah zai iya kawo mutum in yana yin shi to me aikata wannan ya aikata manya-manyan zunubai ba a kafirta shi an gane wannan ai sai dai ana ɗaukar shi ne kawai musulmi mai saban Allah idan zana la yakfur la yakfur idan yayi zina la yakfur baya kafirta wa idan sarqa la yakfur haka nan idan yayi sata baya kafirta وإذا شرب الخمر laik idan ya sha giya baya kafirta walakin kuna asiyan da ifal iman sai dai yana kasancewa mai saban Allah ne mai raunin imani fasikan ko fasiki kamo alayhi hudu ana tsayen mai da haddoji a gani idan yayi zina za a tsayen mai da haddi na zina in ya sha giya za a tsayen mai da haddi na shan giya in yayi kazafi a tsayen mai da haddi na kazafi wala yakfur bi zalika illa idza istahalla al-ma'siyah baya kafirta da wannan sai dai idan ya halatta sabon Allah to yanzu me zamu ce ga mutanen da suke luwadi a wannan zamani ga mutum musulmi ne shi ba yayi imani da Allah ga zahiri amma yana luwadi musulmi ne shi yana fyaɗe ya samu karamar yarinya yar wata uku karamar yarinya yar shekara daya ya mata fyaɗe to irin wannan me zamu ce akan zamu ce yayi ridda ba za mu ce yayi ridda ba ga asali asali luwadi saban Allah ne kaba'ira ne daga cikin ba'ira nan zunubai haka nan zina kaba'ira daga cikin kaba'ira nan zunubai haka nan ma dugo misali to amma abin da ke faruwa idan har aka bincika ga cewa mai yi luwaɗin nan duniya yake nema mai yi luwaɗin nan ya je wajen bokaye ne suka ba shi ka'idoji da dokoki haka nan mai yin fyaɗe haka nan masu yin maɗugo idan ya zama to boka ne miyagun malamai suka ba su ainihin dokoki da ka'ida sai ya zamanto sun bi wannan dokokin a matsayin in suka bi wannan dokoki za su yi kuɗi idan kai wa ƙananan yara guda goma fyaɗe za ka samu wadata ko kuma za ka samu mulki ko za ka zamanto mai kwarjini cikin al'umma idan ya zamanto ka yi luwaɗi da maza kaza za ka samu ainihin mukamin da kake so a gwamnati ko za ka zamanto mai kwarjini ko wana jin tsoronka ko abin da ya kama da wannan to kai tsaye mutumin da ya je wajen bokaye kuma ya yi imani da wannan al'amari ya fita musulunci saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ataka hinan ƙahu bima yaqul bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. man ataka hinan duk wanda ya je wajen boka ha eh, fasaddaqahu bima yaqul ya gaskata boka da abin da yake faɗa Faɗar kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ya cewa abinda aka saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe da yawa daga cikin wa'annan masu luwaɗi masu madugo masu zinace-zinace idan suna yin shi ne da sharaɗin boka ne ya ba su wannan ka'ida kuma sun yi imani da bokanci wayannan kafirai ne kai tsaye mushirkai ne su idan mutum yana yi kawai shedan ne kawai ya zayyana mai wannan abin yana yi ta hanyar saban Allah amma ya san ba daidai yayi ba to wannan musulmi ne mai saban Allah musulmi ne shi mai saban Allah na'am na'am wala yakfuru wa ma ƙala al-khawarij wa qala inna halalun idan yace ainihin zina ko shan giya ko fasikanci yace halal ne to wannan kai tsaye zamu ce ya fita musulunci wa ma ƙala al-khawarij fi hadha al-batil fi hada batilun abinda khawarij suka faɗa game da wannan batacce ne an gani hmm. aqida khawarij ba aqida bane mai kyau wa taksiruhum linnas batilun kafirtawan su ga mutane wato barna ne sannan akwai mutanen da zamu yi kiyasan su da ainihin khawarij su ne masu fahimta na haddadiya mutanen da ba sa yi wa malamai uzuri idan malami ya yi kuskure kamar suna jiran ya yi kuskuren ni dama akwai samari wanda suna da'awan cewa su suna bin salafiya amma kuma kamar suna jira malamin salafiya ya kuskure nan take za su ga malamin salafiya da zaran ya samu dan kuskure babu wani nasiha tsakanin su da shi babu iqamatul hujja babu izalatul shubha babu nasiha kai tsaye za ga sun zo sun fitar da wannan malami daga salafiya an gane wannan ku kaga farko laifin su guda biyu ne laifin farko ga jahilci jahili baya iya yanke hukunci ga kowa mutumin da ba malami ba baya yanke hukunci ga wani ya ce wane ya kafirta wane dan bid'a ne da sauransu kafirtawa da bid'antarwa haƙƙi ne na ainihin manyan malamai rasikuna fil ilm amma 'yan bana bakwai wanda sun fara karatu suna tatata a cikin ilimi su zo su kalli ainihin babban malami don ya samu zamiya ba sa duba ainihin shurut ba sa duba ainihin mawani ba sa duba zawabit kai tsaye kawai sai su fitar da malami daga sunna kawai saboda karamin ilimin an gane ko to kaga irin wayannan kai tsaye wato za a iya sanya su daga cikin yan khawarij wato su ba khawarij bane su amma za a kiyasta su da shi za a kiyasta su da khawarij ta hanyar su khawarij kishin addini ya dauke su wato suka fada cikin wannan suna kishin addini amma babu ilimi su ma wa'annan samari ga zahiri suna da'awan wai suna kishin salafiya amma kuma jahilci yana daukan su an gane ko zaka dukkan su gabaki daya babu malami a cikin su amma kuma su ne suke samun malamai na sunna wanda suke wa sunna hidima suke karantar da mutane addini suke iya kokarin su sai malaman nan suka yi kuskure ba sa ba malamai uzuri to irin wayannan mutane wato su karanci za su za iya sa su daga cikin yan haddadiya an gane ko kuma sa su daga cikin jahilai masu yanke hukunci da jahilci kamar yadda alhassan albasari rahimahullah yake cewa al'amilu ala gairi ilmin ka saliki ala gairi sabil mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mutumin ne mai tafiya ba akan hanya ba to zace na gaskiya wa'annan samari aƙidansu wato manhajinsu ba za mu iya kiransa 'yan salafiya ba gaskiya domin 'yan salafiya suna takatsantsan kuma ɗan salafiya ya san matsayin shi shi ɗan salafiya idan mai sauraro ne ya san mai sauraro ne shi idan ɗalibin ilimi ne ya san ɗalibin ilimi ne shi idan malami ne ya san malami ne shi to wa'annan mutane masu wannan abu kwata-kwata a cikinsu babu malami gaba kuma sun ɗauko babban aiki wanda manya-manyan malamai suke yi shine aiki na jarwa ta'dil aiki wanda yake nazila ne daga cikin nawazil sai su kama sunan malami salafi malami wanda yake karantar da ainihin sunna sai kaga sun fitar da shi daga ainihin salafiya da irin nasu jahirci din a tunanin su suna wa musulunci aiki kuma abin da zai baka mamaki yan shi'a sun huta daga sharrin wa'annan mutane sufaye sun huta daga sharrin wa'annan mutane ‘yan ƙalaƙato ‘yan ƙur'aniyun sun huta daga sharin wa'yannan mutane, sannan ‘yan akalaniyun sun huta, wa'yanda kawai suke fitina, suke sawa a gaba, shi ne malamin da suka fahimci cewa ya shahara wajen karantar da mutane sunna, ya daɗe yana hidima ga sunna ɗin, to sai ka rasa mai ke damunsu, hasada ke damunsu ga wannan malami, ko kuma suna da wata manufa ne mummuna wanda suna so su kautar da dukkan malamai sun su hau matsayin wayannan malamai to kaga sai ka kasa gane me manufan wayannan mutane almuhim dai irin wayannan samari sun dauko ma kansu dalaba mu an gane ko sun fada cikin wani irin kuskure mai girman gaske wanda Allah subhanahu wataala shi kadai zai girman wannan kuskure baka ana kiran masu irin wannan tunani su yi gaggawar tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala zaka irin wayannan su kama sunan manyan malamai daga malami mai mutunci malami mai kokari na'am kowa zai iya yin kuskure idan mutum ya yi kuskure me ya kamata a yi masa ana yi masa nasiha to su nan ba sa yin nasiha su sun ce ba sharadi ba ne ma mutum nasiha kai tsaye kawai suna jiran kare. to idan an ce haka wane ne a duniyar nan zai sha kuma abin tunanin wa'in mutane sun ce wai malamansu sun ce malamansu gaba ɗaya wai in an isa a nuna musu kurakuran malamansu wanda su suke kira malamai a nuna musu ke na kaga malamansu a wajensu ma'asumai ne ba sa kuskure sauran mutane ne suke kuskure saboda haka abinda kawari suka faɗa ba ce ne sannan kafirtawansu ga mutane ba ce ne shi wannan saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa me innahum yamruquna min al-islam cewa lalle su suna fita daga musulunci sun malaya udu na fiye sannan ba sa dawowa cikinsa yan kawari irin nasu jahirki yana fitar da su a musulunci a hankali a hankali nan ba ana nufin cewa su kafirai ba ne a aikinsu yana janyowa su kafirta a gane ku suna fita daga musulunci sa'annan ba sa dawowa cikin musulunci yuqatiluna ahlal islam suna yaƙan ma'abuta musulunci wa yad'una ahlal awsan su bar ma'abuta bautan gunki kamar yadda waɗannan mutane masu fikira irin na haddajiya, bai suke aikatawa masu irin wannan fikira wato suna bid'antar da ainihin yan salafiya su kyala sufaye su kyala shi'a su kyala ainihin yan kato su kyala yan ahmadiyya su kyala manya-manyan yan bid'a su huta kaga wannan ba karamin hadari bane shi yana da wuya kaga suna yin wa'azi akan wata aqida in ba yan uwansu ba wannan shine babban alaman gane su shine suka yan uwansu su bar ahlus su bar ainihin yan bid'a su huta har ma wani malamin bid'a yana ta farin ciki yace to gashi nan alhamdulillah sun zo ma suna kiran malaman su ma yan bid'a kaga shi da kanshi ya san cewa wayannan samari sun kyale sufayi sun kyale sauran mutane malaman ɗaliban fitinan su gaba ɗaya ya ƙare ne wajen wa ya kare wajen malaman su an gane wannan ko irin su ne manzon Allah ya ce kuda sa'ul asnan sufa ha'ul alam ya ce masu sababbin shekaru sannan masu ƙwaƙwalwa irin na ƙananan yara ƙwaƙwalwansu baya aiki sosai suna karanta nassi sai su fahimci nassin amurde da sunan wai suna ƙoƙarin su yi gyara a cikin addini alhali su mabarnata ne wa'annan mutane an gane? na'am hadhihi halul khawarij wannan shine fa halin yan kawarij kafirta yan uwansu bisababu guluwihim wa jahalihim wa dalalihim saboda sababin ja'a wato wuce gonansu da iri da jahilcinsu da batansu kamar wa'annan samari su ma sun wuce gona da iri manhajinsu zance na gaskiya ba manhaji bane na salafiya suna da awon salafiya amma zance na gaskiya ba manhajin salafiya suke bi ba suna bin manhaji ne na yan haddadiya yan haddadiya sun biri an da ibn taymiya yan haddadiya sun biri da ainihin abu hanifa yan hadadiya sun bid'antar da shaukani sun bid'antar da ibn hajar al-asqalani sun bid'antar da imam suyudi an gano wannan ko duk wani malami da suka sani ya yi wa musulunci aiki in ya samu zamiya kai tsaye kamar suna jiran shi ne su bid'antar da shi haka da zuma wannan samari kamar suna jiran ainihin malami ne ya yi kuskure sai ga take su dai ba malamai ba ne, amma kuma aikin su bid'antar da ainihin malamai su ba malamai ba ne amma aikinsu an da malamai in ta saurayi wanda mai irin wannan dabi'a alaman gane su samari ne wanda ba su da karatu an gane suna dan iya jan wani hadisi su fassara ko su ja wani aya su fassara amma ba malamai bane to da zarar ka ga mutum irin wannan kai tsaye ka san cewa wannan mutumin ba manhajin salafiya yake ba saurayi salafi duk wata matsala kafin ya yanke hukunci yana ɗaukanta ya kai zuwa ga manya-manyan malamai an gane saurayin salafiya yana yin aiki da doron nasar alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa fas'alu a halar zikiri in tumla ta alamu. ku tambayi ma'abuta ilimi in kun kasance ba ku sani ba misali sannan kuma da inda Allah ta'ala ke cewa wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi a idan al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro suna gaggauta yaɗa shi sai Allah ya ce falaura duhu ilar rasul da sun mayar da abun ilar rasuli zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum sannan kuma zuwa ga ainihin manya-manya ƙwararru a wannan fanni daga cikinsu la'alima hullazi na ya san bidu na minhu da wa'annan da suke isin baɗi daga cikinsu sun fahimci al'amarin kenan su waye ake tambaya ana tambayan masu isin baɗi ne matsala na ainihin nazila kafirtawa bid'antarwa eh duk wayannan gaba matsala da matsala na jihadi da matsala na yin tawaye ga shugaba duk wayannan nawazil ne ba mai yin fatawa a gare su sai ainihin babban malami rafik. amma in bana bakwai kamar irin wayannan samari baya cancanta su ringa sanya baki a cikin irin wayannan matsaloli saboda haka ya kamata ne su ɗauki wa'annan matsaloli su kai zuwa ga manyan malamai manyan malamai su yanke musu hukunci a kaiwa akan wannan an gane sai ga sun kama sunan malami sai wai malami kamar ce albanin zaria sai ce ai albanin zaria gashi na dan bid'a ne shi albanin zaria bai taba zamantowa daga cikin ahlus sunna ba kaga irin wannan ba aikin yan bara bakwai bane aiki ne na ainihin malamai rasikuna fil ilm malami wanda yake kiran kanshi salafiya kuma yana kira zuwa ka salafiya ba ka da ikon fitar da shi kai a matsayinka na ɗan bakwai sai ka ɗauki al'amari ka kai zuwa ga manyan malamai to manyan malamai za su duba shi wannan malamin abin da ya faɗa da jahilci ya faɗa ko da san rai ya faɗa sannan kuma ya yi ruju'i ko bai yi ruju'i ba maganganun da ya faɗa misali na ainihin tafsiri ko na ainihin bid'atar da wasu mutane ko na ainihin yin tawaye ga ainihin shugabanni shin yana kan wannan al'amari ko kuma kafin ya mutu ya ma janye sannan in yana kan wani al'amari kafin a fasikantar da shi ko a biryantar da shi akwai abin da malamai suke dubawa an gane kai da kake dan bana bakwai wanda kake duba doron nan sai su ba wasu suna duba doro bane suna duba wasu qara'in da wasu al'amura wanda suke dubawa kafin su yanke musu hukunci an gane wannan ko kaga sun san cewa lalle tawaye ga shugabanni bai halatta ba sun san cewa maganar jihadi ba a yin jihadi sai da fatawa na ainihin manyan malamai sannan jarwa ta'dil bid'antarwa ba a yin shi sai da ainihin fatawa na manyan malamai to idan ya zama to ka haɗa ko wani al'amari kada yi kai kuma babu wanda ya sanka a matsayin babu wanda ya sanka a duniyar ilimi to zamu ce zance na gaskiya baka yi adalci ga ilimi ba 'yan boko suna adalci ga ainihin ainihin matsayinsu wannan zai gaya ma cewa shi wannan wannan wannan al'amari ba ƙwarewan shi ne, a tambiwa ne amma a cikin addini sai ga ainihin jahili wanda bai yi karatu ba yana shiga fage na ainihin manyan mutane wanda wanda yake Allah ta'ala ya ce su za su yi wannan hukunci na'am na'am to insha Allah lokaci yayi Allah shi ke mu za mu tsaya a nan wajen wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh shugaba wanda yake mulki amma a sa ko jiharsa ana samun banna da yawa da yawa da ake amma bai wani yunkuri ni kawai da wannan banna ba sai da in za a hukuncin ana hukuncin a alalaje ne ba za a yi hukuncin Allah ba to wannan shugaban yana halatta kafa kan ko a tsine mai a duk wani laifin da shugaba ya yi in ba wai ya fita musulunci ba ne baya halatta a kafa tashi baya halatta a tsine mishi idan ka tsine mishi to wannan tsinuwa zai iya koma zuwa ga kanka saboda wannan shugaba idan Allah ya amshi ka game da shugaban ka ce Allah ya tsine mai sai Allah ya amsa to bala'in wannan tsinuwa zai koma kanka dan shugaban yana mulkin talakawa ne to talakawan su za su sha wahala saboda tsinan ne dama ai alkhairi baya fitowa daga gare shi tunda ya kasance tsinan ne kace wannan gwamna ko wannan shugaba Allah ya tsine mishi sai Allah ya amsa shi shikenan sai ku ƙara dawama cikin wahala idan ba a so a dawo cikin wahala a ringa yin addu'a ga wayannan shugabanni sannan idan suka yi kuskure manyan malamai su yi musu nasiha kamar yadda ya dace da shari'a wannan shi ne abin da ya kamata a yi Allah ta'ala shi taimake mu cikin karatu na'am bayani cewa shugaba ni shugabanci da abin da Allah ya ce ba halitta zai zama kafin. na'am shi ba shugaba bane ba shugabantar kowa ko ya halatta irin waɗannan abubuwa duk ɗaya ne mutum ko ba shugaba ba ne shi ko da mutum ne shi kaɗai. sai ya halatta zina ya halatta shan giya ya halatta caca wannan kai tsaye ya fita musulunci an gane wannan ko malamai suka ce sai dai idan sabon musulunta ne kwanan nan ya musulunta ba shi da ilimi to wannan yana bukata a tsaye mai da hujja a kusa mai da shi, shugaba kan wannan matsala Allahu a'lam wa alaikum salam akwai masu cewa su ba su yi shugabanni a gawa saboda sun yi addu'a sun yi addu'a sun gabacin da su ma musulmi su ma ta suna fata da ba su yi musu addu'a ai to ai su abin da ya kamata sani ba in kai wa shugaba addu'a kan ka kawa saboda amfanin zai koma ga kanka ne in ka ce kai ba za ka yi ba shugaba addu'a ba kamar ka ce ne ni ba zan ƙara yin addu'a ga kaina ba ba zan ƙara yin addu'a Allah ya taimake ni ba an gani saboda haka kuskure ne wannan magana din shugaba kamar direba ne a gare ka kuna cikin mota sai kaga shugaban nan ashe shugaban motar da ta shiga ashe shugaban nan ya sha giya ne ya bugu sosai ya fita hayyacinsa kuma dukan ku gaba daya babu direba to sai wani ya kama wannan wannan direban kam ya cuce mu Allah ya tsine mai Allah ya kwashe mishi albarka shin wannan tsino da kake yi da kwashe albarka na wannan direba shin fitinan zai koma ga waye idan wannan direba wato ya fada cikin wannan wannan wannan fitina ya je ya je hadari dukan gaba za ku mutu an gane wannan ko idan shugaban ya zama ya ji ciwo kila dukan kila ba ku fi shi jin ciwo to idan shugaba ya fada cikin kurakurai sai kuna mai mummunan addu'a ai in kun ce Allah ya tsine mai ko Allah ya wulakanta shi Allah zai tsine mai kuma ya wulakanta shi sannan ku sani zai takura ma rayuwanku tunda tsinan ne shi ke zaluntar talakawa inan ne shi ke takura mara a rayuwar talakawa misali haka shi kenan yin mummunan addu'a a gare shi babu maslaha a kan shi gara ku yi addu'a cewa Allah ya shirye shi in Allah ya shirye shi shi zai amfana kuma ku amfana idan Allah ya tsine mai shi zai cutu kuma ku cutu amma wanda zai fi shan wahala na ainihin tsinannen shugaba shi ne talaka don yana iya samun wasu dokoki wanda za su takura ma rayuwar shi gabaki ɗaya Allah ta'ala shi kiyaye Sheikh na daɗe to ina mai addu'a kyakkyawa sai shekaru hudu ko biyar amma har yanzu ƙara lalacewa yake yi. Ai Allah ta'ala shi ne mai amsan addu'a kuma shi bawa idan ya yi addu'a wato ba wai yana sanya ma Allah lokacin amsan addu'an ba ne. Allah shi ke sanya lokacin da ya fi cancanta ya amshi addu'a. Ina fatan gane wannan. Kai dai bawa kana yin addu'a. Sauran al'amarin zaka bawa Allah ne. In dai kana yin addu'a tsakaninka da Allah to insha Allah Allah ta'ala ya amshi addu'anka. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an an gano wannan ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum so idan kun yi addu'a Allah ta'ala ya ce ku roke ni zan amsa muku misali ba bawa ya ce na roki Allah na roki Allah bai amsa ba ya ci gaba da addu'a Allah ta'ala shine ya san lokacin da yafi cancanta ya amshi wannan addu'a din na'am cikin mutanen Mm. kila goma ne ko su uku ne suke addu'a can eh. Allah ya ci to gaskiya zai yi haka <laughs> zai yi haka ga su mutanen kila kai kake yin addu'a amma kusan mafi yawan mutanen garin kila tsinuwa suke yi da mafi yawan mutanen gari zaga suna tsine ma shugaba ne kaɗan ne suke mai addu'a ya kamata a ringa wayar da kawo kan mutane cewa lallai shugabannin nan ko da sun zalunce mu ko da sun shiga haƙƙin mu manzo Allah ya riga ya san da haka dan manzo Allah ya riga ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ƙarshen zamani za a samu shugabanni wanda ba sa bin shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ba sa riko da sunnansa za su ringa bin tsari wanda ba na Allah ba za su ringa zaluntar talakawa suna danne musu haƙƙi to amma sahabbai sun tambaye annabi to ya rasulullah mu dauki makami ne annabi ce la an gane ko ku ji ku yi biyayya ga shugaba ko da shugaban nan ya muku bulala kuma ya kwace muku dukiya imana ko da shugaban nan ya shiga haƙƙinka wato ka ji ka yi biyayya gare shi matar bai kira ka zuwa ga saban Allah ba sha Allah Allah ta'ala zai kawo maka maslaha ta hanyar da baka yi tsammani ba ina fatan gane idan ka ce za ka ɗauki mataki to matakin nan sai ka duba an ɗauki irin wannan mataki a ainihin a misira ba a samu nasara ba an ɗauki irin wannan mataki a siriya ba a samu nasara ba an ɗauki irin wannan mataki a libya ba a samu nasara ba an ɗauki irin wannan mataki a can garin afirka ɗin nan ba kenya ba wannan somaliya sannan kuma an ɗauki irin wannan mataki zamanin sahabbai bayan manzo Allah ya bar duniya an ga babu nasara ibn taymiya yana cewa ba a taɓa samun mutanen da suka yi tawaye ga shugaba ba face sharrin da suka suka haifar yana ninninka alkhairin an gano wannan ko yin tawaye ga shugaba yana fitar da yana haifar da wani sharri wanda ya ninninka ninkin ba ninkin na alkhairin saka babu amfani a cikinsa mafi alkhairi mu yi addu'a ga shugabanninmu Allah ya shirye su Allah ya tausa zakatan zuwa ga mana adalci wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik